بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين na al’imamu nawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da tara kuma muna cikin babul amri bil ma'arufi wannan nahyi anil munkar babin da ke bayani akan umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka wato mahimmancin umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana munanan ayyuka mun karanta ayoyin da imamun nawawi ya kawo a ƙarƙashin wannan babin ina tamanin har mun shiga cikin hadisai watakila mun karanta hadisi na farko mun ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadda. mun karanta shi ba karanta shi ba to imamu ya ce wal ayatu fil babi kasiratun ma'alumatun ayoyi a wannan babin na umarni da ke aiki da hana munanan ayyuka suna da yawa kuma sanannu ne ya ce wa ammal a hadisu amma hadisai al’awwalu na farko an abi tsayini da kuduri radiyallahu an hukada sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kudu marra'a minkum munkaran fayyo kayiro biyade fa’illam ya staɗe fa bi lisanihi fa’illam ya staɗe fa bi kalbiji wa zalika a ba'aful iman ah, rawahu muslim ma muslim ya wannan hadisi hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi قال يتي سمعت رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم يقول ناجي منزون الله صلى الله wa وسلم yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abun ki daga cikin ku wato wani aiki na sabon Allah ana yin sa fal yughayyirhu bi yadihi ya canja shi da hannunsa ma'ana ya hana da hannunsa fa illa illam yastadi' idan da zai iya hana da hannunsa ba fa ya hana da harshensa fa illam yastati idan da zai iya ba bi qalbihi ya hana a zuciyansa wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani wato matakan guda uku ne idan zaka iya ka hana da hannunka idan kana da iko ko kai shugaba ne ko baba ne ko malami ne ko wa ko makamancin wannan sai ka kama hannun wanda yake sabon Allah sai ka hana shi idan ko ba za ka iya ba to sai ka nasiha da harshenka wato sai ka hana da bakinka kai wa'azi ko ka tsawatar idan tsawatarwan kawai za ka iya ba za ka iya haɗawa da hannu ba don hannu yakan iya zama da duka ko da riƙewa da ƙarfi ko da kama mutum a ɗaure shi ko makamancin wannan to idan hannun bai zai ba to zaka iya da in zaka iya da harshe dole kai wannan kaman malamai kenan ko kuwa mutumin sa'an ka ne wa'azi kawai zaka iya masa ko yana sama da kai wa'azi kawai zaka iya masa ba zaka iya wato hana shi da karfi ba sai kai wannan kai wannan shine wajibinka idan ko wannan ya gagara to fa bi qalbihi mutum ya canja shi a zuciyarsa ne canja a zuciya shine ka yadda cewa wannan din kai imani cewa mummunan aiki ne sannan kuma ka ji ba ka son sa idan ka ji mummunan aiki ne a ranka kuma ka ji ba ka son sa to ka canja shi a zuciyanka kenan domin idan har ya zamana ba za ka iya inkarin sa a zuciyanka ba to kamar ka yadda da shi ne kuma kai ma za ka iya aikata shi nan gaba ko da a yanzu ba ka aikata ba to sai manzo sun ce yace wa zalika adaful iman wannan shi mafi raunin imani wato idan da za a jeranta imanin mutum uku nan to naka ne a baya baya wanda ya canja da hannu ya fika wanda ya canja da abun nan da da da harshensa ya fika shi ko wanda ya canja da hannu ya bi shi sannan sai a zo wanda yake abun a zuciyarsa wato shine wanda ya canja da zuciyarsa shi wanda ya canja da hannu suka ce ya dullu ala kamalin iman domin suka ce munkaran din nan kaga na kira ne kowane irin mummunan aiki to idan ka canja da hannu imaninka ya fi kamala sannan mai bi masa kuma shi ne wanda ya canja da harshe wannan yana nuna tawayan imaninsa bai kai na wanda ya canja da hannu ba sannan kuma sai wanda ya kiya zuciyarsa, shi kuma yana nuna raunin imaninsa to amma wannan idan har za ka iya canjawa da hannun ne baka canja ba sai ka canja da harshenka da bakinka wannan yana nuna raunin imaninka a abin nan tawayen imaninka in ko za ka iya hanawa da harshe sai ka ƙi abin a zuciyanka kawai amma in ka tsawatar za a hana ko kai nasiha za a dena to sai ka ƙi abin a zuciyanka kawai wannan yana nuna raunin imaninka za mu zo hadisi na gaba kuma wa tsara a zalika habbatu khardal min al-iman bayan nan kuma babu wani imani ma da ya rage idan baka ki a idan baka ki a zuciyanka ba so wannan hadisi da hadisin da ke gaban sa kusan wato ma'anan su ɗaya ne wannan hadisi shahararren hadisi ne wanda yake nuna cewa inkarul munkar fardu kifaya ne wato inkarin wani abu na mummuna da kake ga ana yin sa billa ne na ainihi ba mai dauke maka in je ka ga abu in ka gani saboda haka sai dai kawai hawan hawa ne ko ka canja da ƙarfinka ko ka canja da harshenka da magananka kenan ko kuma ka ƙi abun a zuciyanka amma ba a yadda ya na ba ka yi inkarinsa ba dole ne ko da a zuciyanka ne ka yi inkarinsa kafin ka tabbata ka tabbata mumini to sannan munkarin da ya zama wajibi ka canja shi shine wanda malamai suka yi ittifaki a kansa don ittifaki haramun ne sai kuma ka ga ana yin sa to wajibinka ne ka canja wannan ko da ƙarfinka ko da magananka ko kuma ka kishi a zuciyanka amma wasu suna ganin halal ne wasu suna ganin haramun ne to babu wani dalili na zahiri da ya haramta ko kuma ya halatta a ishtihadi yana iya shigansa to kaga wannan bai zama wajibi a ce ka canja shi da ƙarfinka ba ko da ko da harshenka ba domin zai iya yiwuwa ya zama halal din ne in dai har malamai magabata sun yi sabani akan halaccinsa ko haramcinsa to kaga an yi manganu guda biyu a kansa to lallai yana da wuya kuma ka samu yaƙinin cewa haramun din ne ko da ka jari da cewa haramun ne saboda magabata sun riga sun yi sabani kan wannan kuma kowane da dalilinsa, to wannan ba za a ce idan baka yi inkarin sau ba ka da wato ainihin cikakken imani saboda wani zai iya cewa kuma halal ne shi kuma tare da dalilinsa to hadisi na gaba kuma karin bayani ne akan wannan hadisi yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم شما أن حديث إمام مسلم يرويتوش من قال الله يتي ko kuma an ibni abu mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min nabiyyin babu wani annabi ba'athahu Allah fi ummati wanda Allah ya aiko shi a cikin wata al'umma kabli kafina illa kana lahu min ummati hawariyun ba sai da hawariyawa a cikin al'ummarsa sune wasu zababbun abokanansa wanda suke taimaka masa a wajen isar da wato manzonci sannan wa ashabun da sahabbai ya na bi sunnatihi wanda suke riko da sunnata wato suke aiki da ita wa yaqtaduna bi amrihi kuma suke koyi da al'amarinsa ko kuma ce suke koyi da umarninsa wato suke umar suke bin abun da ya ce a yi, suke hanuwa da abun daga abun da ya ce a hana to wannan shine ma'anar wa yaqtaduna bi amrihi suna koyi da da al'amarinsa kuma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sannan bayan nan kuma takhlufu min ba'dihim khulufun wasu masu meyewa marasa kirki na khalufu sai su meye su min ba'dihim bayan su an an samu sabban sa shi wannan annabin ko ma wani annabi ne bayan Allah mutanen kirki to bayan sun tafi wasu bayan Allah suna tafiya daga ba kuma sai a zo a samu wasu wanda suke ba mutanen kirki ba ya koluna ma la yaf'alun suna aikata abinda suna faɗa ba su aikatawa su dinga alfahari su mutanen kirki ne su dinga faɗan wasu ibadu cewa suna kuma alhalin ba sa yi su dinga nuna su mutanen kirki ne alhalin ko ba mutanen kirki ba ne wa ya yaf'aluna ma la yu'marun kuma su dinga aikata abin da ba umurce su da shi ba dinga aikata bidiyo'i da munanan ayyuka wanda ba a ce su yi ba to irin wayannan mutanen manzala sama ce faman jahadahum biyadihi duk wanda ya yake su da hannunsa fa huwa mu'minun wannan mu'mini ne yaƙe su da hannunka mana ka hana su abin da suke kai inkarin abin da suke yi ka kafa musu doka ka riƙyanun su ka hana su yi ko da ƙarfinka ka kai mumini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mumin wanda ya yaƙe su da a zuciyarsa shi ma mumini ne ya yadda abun mummunan abu ne kuma ya inkarin wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun duk wanda ya yaƙe su da harshen sa shi ma mumini ne yayi inkarin abun da harshen sa yace wannan abu ba daidai bane abun da ake kuskure ne wani ka tsoron Allah ka daina shi ma mumini ne sai ce walai sawara a zalika min al-imani habbatu khardali to bayan nan fa babu wata kwayar komayya ta imani ko da ta wa mutum idan bai hana da karfinsa ba ko ikonsa bai hana da harshensa ba bai hana a zuciyarsa ba to babu wani imani da wato da ya rage masa wannan hadisin ya dauki abubuwa da yawa abu na farko cewa kowane annabi yana da hawariyun hawariyun su ne masu taimako safawa tatattun mutane masu kyakkyawan niyya waɗanda suke taimakon annabawa su ne hawariyun to kowane annabi yana da irinsu shi ne sahabbai kenan Ka gama zai sama sahabbansa su ne hawariyun ɗinsa annabi isa shi ma yana da nasa hawariyun ɗin kamar da ubangiji ta laba da labari ita falamma a hasa isa min humul kufra qala man ansari ila allah qala hawariyuna nanu ansarullah amanna billahi wa shahad bi anna yayin da annabi isa ya fahimci cewa mutanen nan kafirci suke so suna son su kashe shi yahudawa kafurai sai ce wa zai taimake ni don allah sai hawariyon sabansa suka ce muni za mu taimaka maka za mu taimaka maka mun yi imani da Allah kuma ka shaida cewa mu musulmi ne to kaga wannan sune suke ba da jinanen su don kare annabin Allah to haka sabon manzon sa suke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a yakin Uhud aka ta faffatawa sahabbai jiki saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman alhatu bin ubaidillah to me yasa aka ce musu hawariyun saboda karin tufafinsu don suka ce hawariyun nisba ne ilal hur hur kuma shine shiddatul bayad wato tsananin fari daga naka samu hurun ainun ka misali lu'lu'i maknun hurun ainun to yan mata masu farin farin ido masu bakin baki to saboda haka wayannan saboda farin tufafinsu sai ake ce musu hawariyun wasu kwarka ce a saboda farin zuciyansu zuciyansu a wanke take tas sai sa ake ce musu hawariyawa wato hawariyun waɗanda zuciyansu take wato ainihin wanke su ne masu taimakawa annabawa ya zo a sahih bukhari da muslim manzon Allah ta sama yake li kulli nabiyin hawariyun wa hawariyat zubair bin al-awam kowane annabi yana da hawariyun nasa wato hawariyun shine abokin sirrinsa wani ce cikin mutane sun wanda yake sirri da shi yace to ni na shine az-zubair bin awam zubair bin awam yana daga cikin al-ashra al-mubashsharuna bil janna mutum goma wanda aka musu albishir albishir da aljanna to suka ce abin da ake nufi a wannan hadisi shine sahibu sirri wanda yake sirri da shi kuma a mace shi da hawariyun saboda tacewa niyansa da dare na na zuciyansa shi yasa aka aka ce masa hawariyun to kaga kenan a cikin abokaninka wanda suke tatattu mutanen kirki wanda suka fi kirkin suke son ka tsakani da Allah wanda in masifa ta same ka ta same su to su ne hawariyun naka kenan hawariyawan ka kenan to a cikin abokan kuma ana kan samu na baya baya wanda bala'i zai same ka ma shi bai damu sosai ba za ka gan shi a wurin ba ga wannan abokantaka ne wanda take na sama sama ko ne yana adawa da kai ina neman zai kashe ka amma shi bai zai kawo maka dauki ba sai zama baya ma adawa da mai adawa da kai din to wannan ba cikin hawariyin ko da aboki ne dai ba cikakken ba cikakken aboki wani don annabi isa ya nemi taimako ne akan mu'in da suke adawa da shi suna neman tasu za su kashe shi sai cewa zai taimake shi hawariyun ɗinsa suka ce mu ne za mu taimaka maka mu ne za mu taimake ka to ta ne ake gane aboki in masifa ta zame ka ta same shi kuma wani yana adawa da kai yana mai ga bayan ka to shi ma yana adawa da wannan wani yace sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati man ramani wa yahfazuni idza ma qitu anhu wa arjuhu li naibati zamani aboki na shine wanda yake raba bakin ciki na yake tiyani yake raba bakin ciki na tare da shi wato ina bakin ciki sai kwantaro ni bangare shi ma ya sa wa kansa ya ji cewa yana cikin damuwa da ɓacin sannan idan bana nan zai dinga kiyaye ni da zai yadda a ɓata ni ko a ci mutunci na ba a zubar min da mutunci na ba ko da bana tare da shi sannan dukkan wanda yake adawa da ni to shi ma sai yayi adawa da shi kun san ma'anan adawa ko adawa shine mutum da yake son ka da sharri kawai in ka samu alkhairi ma ransa zai faci idan sharri ya same ka kuma daɗi yake baya fitan ka ba fa yawa za ka iya kai faɗa da mutum ko ba ɗan adawan kama ne, don kuma mamanci tsakanin adawa da da munaza'a za ka ga wani kana rikici da shi amma ba zai iya kashe ka ba wai yana son in wani bala'i ya same ka ma hankalinsa zai iya tashi amma kuma yana faɗa da kai wannan ba adawa ba ce adawa shine mai neman sharri da kai ko mai neman ya ga bayanka wanda ba son alkhairin ka kwata-kwata to wannan shi ake cewa adawa in ko abokantakan ka taciciya ne duk wanda yake adawa da abokinka kai ma za ka yi adawa da shi sannan kuma na hudu shine idan wata wani masifa wata masifa ta same ni ko kuma wani masifa dai ta same ni ko na talauci ko a rashin lafiya ko ni agaji to maza maza zan yi tamanin zai taimaka mini da an gaya masa zai kawo dauke kawai bala'i ya same ka maza maza zai kawo dauke wannan shine aboki na na hakika wannan su ne hawariyun kenan tatattun matattun abokanai kowane annabi yana da su kuma su ne suke taimaka masa wajen isar da manzoncinsa wajen isar da saƙon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi kaga su Abubakar Umar Usman Ali da sauransu su suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wajen isar da manzoncinsa kuma suka kare rayuwarsa suka kare shi domin ya isar da wato saƙon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi a cikin kwanciyar hankali to bayan wannan daga cikin sifofin su wayannan hawariyun din na annabawa akuzuna bi sunnati suna riko da sunnan annabi kaga babu wani nan da za a ce shi abokin annabi ne kuma a ce baya riko da sunnansa dole zai koyi da shi to koyi da sunnan annabawa wajibi ne kowa dole ya koyi da sunnan annabinsa wajibi ne mai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdin min ba'di riko da sunnata mun karanta babi guda akan muhimmancin riko da suna. sannan wa yaqtaduna bi amri suna koyi da al'amarinsa nan al'amarin al'amarinsa zaka fassara ne ma'ana al'amarin sa in yace ka bari zaka bari in yace abin nan in yace kai zaka yi in kaga ya bari zaka bari in kaga yayi zaka yi kaga ba da umarninsa kawai ba kenan da al'amarin sa. so wannan shine koyi da annabi kenan ubangiji tana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Akwai kyakkyawa tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake wato kaunan ubangiji subhanahu wataala wato kaunan rahmar Allah kuma yake fatan Allah ta'ala ya masa rahama ranar alkiyama to dole ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai ce thumma takhlufu min ba'dihim khulufun ya samu wasu mutane banza kuma sai su biyo bayan wayannan tatattun mutane Aka al'amarin yake tafiya shi annabi yana tare da sahabbansa waɗanda suke taimakonsa suke koyi da shi duk abin da ya yi suna yi in ya taga kafa nan za su sa kafan amma tafiya na tafiya kuma a cikin al'ummarsa sai an samu wasu mutane wanda suke ba mutanen kirki ba wanda su kuma ba za su bi ba za su bi sunnansa ba kamar da ubangiji ta lace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya kaga bayan sa bayan su da wasu khalfun wasu jama'a wanda ba na gari ba sai suka biyo bayan su suka tozar ta Allah suka bi sha'awi sha'awansu wato abubuwa na sabon Allah ubangiji ta dace da sannu za su shiga wani kori a cikin wutar jahannama da gayu wanda da za a sa duwatsun duniyan nan gaba ɗaya ta kida su narki to kaga wannan hulufun kenan wato ba mutanen kirki ba to a jinin haka yake tafiya huzaifa ya tambayi Manzala Allah farkon hadisi mun sha karanta shi kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anil sharri makhafata an yudrikani yake mutane suna tambayan maza suna dangane da alkhairi ne ko sai tambaye shi dangane da sharri domin tsoron kar in je in fada cikin sa da cikin tambayoyin sai ta ya rasulullah kunna fi jahiliyatin wa sharrin faja'ana hadha alkhairu fa hal ba'da hadha alkhairi min sharrin da muna cikin jahiliya da sharri wannan alkhairi ya zo mana shine addinin musulunci yanzu bayansa za a samu wani sharri ya biyo baya bayan wannan alkhairin da muke ciki manzala ya ce na'am za a samu a samu wasu mutane ba an samu wasu da matul kazzab ba masu da'awan masu annabawa ne ma wasu kai da kaga wannan sharrin kenan to sai ya ce wa hal ba'dahu min khairin bayan wannan sharrin kuma za a sake samu wani alkhairi ya biyo ba manzala ya ce na'am wa fihi dakhal da a samu amma akwai hayaki a cikin sa akwai hayaki wato ga alkhairin amma kuma ana shigowa da wasu abubuwa na sabawa Allah subhanahu wataala na bidiyoyi wanda ya dan gurbata alkhairin ba ta cikin alkhairin bane kamar yadda yake a zamanin sahabbai sai ce wa ma dakan din menene kuran menene hayakin yake qaumun yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati yake mutane ne wanda su suna ga akan shari'a suke amma ba akan shari'a ta ba suna riko da wata sunnan daban amma ba sunna ta ba kaga su ne yan bidiya kenan sun shigo da bidiyoyi a cikin addini ko suna da awan su musulmi ne masoyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba a kan sunnan manzon Allah suke ba kaga akwai alkhairin don ana samun wanda kuma suke rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la zalu da'ifatu min ummati zahirin alhaq la yadurruhum man khazalahu da haka akwai wanda suke rike da gaskiya suke rike da sunnan ko wani bai rike ba ma ba zai sa su yi karɓa gwiwa ba to ko wa'annan mutanen sai a samu wasu kuma wanda suke yin bidiyoyi ba sa kan sunan manzala ta sunan to su ne ƙuran da ke cikin wannan alkhairi sai zai fahimci yace hal ba da min shir. to ba wannan alkhairin wanda akwai ɗan matsala matsala a ciki to akwai wani sharri kuma da zai biyo baya yace na'am du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha yace akwai kuma za a yi wasu masu kiran mutane zuwa ga wutar jahannama suna kofan wutar jahannama ne suna kiranka ka zo nan addinin yake ka zo kana amsa musu sai ka je ka fada cikin wutar jahannama da ka amsa kalla akwai su ko babu mutumin da zai zo ya ce wani shehinsa ne abun bauta kana amsa shi kenan ka fada cikin wutar jahannama ba yace maka wani shehinsa shine kulhu wallahu ahad kana yadda shi kenan ka fada cikin wutar jahannama mutum da zai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fifita wani shehin sa ko wani malamin sa ko ne sa wannan kana yadda da wannan ba shi kenan ba ka fada wutar jahannam mutumin da yake gani matsayinka ko matsayinsa ko za ka kai wani matsayi a addini har ka iya zagin Allah ka kwana lafiya matsayinka ne ya kai sai ka amsa masa ka zagi Allah ina ya jefa ka wutar jahannama duka wannan akwai shi a cikin bidiyoyi a cikin yan bidiya akwai shi a cikin yan bidiya ka wannan abin da na lissafa kaga du'atun ala abwabi jahannam masu kira ne a kofar wutar jahannama kana amsa musu zaka fada in ji manzon Allah sai sama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha wanda ya amsa musu kawai sai su tura shi cikin cikin wutar jahannama ne to wannan manzon sa ana ba mu wannan labarin domin kappa kappa kaje je ka fada cikin wasu aqidu munana wanda zaka je kai asaran imaninka kana sallah kana azumi kana zakka ma zaka je ka shiga wutar jahannama da kafanka Allah ya sauke to siffofin sun shine manzala sa sama ce ya kuluna ma la yaf'alun suna faɗa abin da ba su aikatawa to ne abin da ba su aikata yanzu idan ka zo ka ce mu ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhalin kana cikin bidiyoyi dumu dumu don Allah baka faɗi abin da ba ka aikata ma inda kai masoyin manzo sama ne na gaskiya wallahi zaka bi sunnansa zaka bi umarninsa zaka yi addinin yanda ya tsara shi law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu mujib dole zaka masa biyayya duk abin da yake zaka yi in har kana son sa mutum zai ce maka sune na Allah sune waliyan Allah sune mutanen Allah jama'ar Allah su Allah yake so amma kuma dumudumu suna cikin sabon Allah wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ina son na gaskiya ne da su bi Allah da su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalubalance su mutumin da ba nuna maka girman Allah yana nuna maka girman wani ne kawai sama da girman Allah kuma sai zai ce maka yana son Allah kaga ya kolo da mala yaf'alun suna faɗa abun da ba su aikata wannan babban laifi ne mummunan abu ne addinin musulunci shekau bangiji ta ta'ala yake ya allazina amanu lima ta Kulu taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda lahi an ta Kulu mala la taf'alun me yasa kuke faɗan abin da ba aikatawa me yasa me yasa kuke faɗan abin da ba aikatawa kiyayya mai tsanani ta tabbata ga wanda akan wanda yake faɗan abin da ba aikatawa daga wajen ubangiji ta'ala wato Allah ta'ala yana kin irin wa'annan mutanen kin tsanani shine ma'anan kabura maqatan inda Allah fushi mai tsanani Allah yake yi da su saboda me suna faɗa abin da ba haka bane wannan kuma sunnar yahudawa ne dan suke cewa nanu abdaullahi wa ahibba'uhu su yayan Allah ne su ne waliyan Allah ba mai shiga aljanna sai su kaga yaquluna mala yaf'alun kenan saboda haka dole ne maganar ka ta yi daidai da aikinka maganar ka ta yi daidai da aikinka ko kuma kana umurtan mutane da kyakkyan aiki kai kuma baka aikatawa A runan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna a falata ilun kuna umurtan mutane da kyakkyan aiki ku ba ku yi kulo na mala ya yaf'alun kuma alhalin kuna karanta littafin Allah ba ku da hankali ne in ji ubangiji ta afala taqilun ba ku da hankali ne inda kana da hankali kanka ya kamata ka gyara kafin ka gyara wani wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bil-tuqa dabibun yudawi ghayrahu wa huwa saqim يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تسف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يسح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك wanhaha an ghayyiha fa idan tahad anhu wa anta hakimu in za ka yi da zaka yuqbalu ma taqulu wa da bi ilmi minka wa yanfa'u alimu. to da kanka da hankali ka fara da kanka ne nan ne kuma za a karantar wanka. amma kana faɗan abun da ba ka aikata kana nuna mutane kai mutumin kirki ne kai bawan Allah Za zaka kana umurtansu da kyakkyawan aiki kana nuna gazawansu a matsayin kai kana yi amma kuma an zo an duba ayyukanka kuma sai aka ina ba haka ba ne to da haka kawai fitila ne kana haskaka wasu kana kona kanka aya muqidan naran li ghayrika bawuha wa harru lazaha bayna jambayhi tabrimu فهذا جن العلم الذي كان درسته أهذا الذي كان كنت ترجوه يدعمه فهذا هو الربح الذي قد كسبته فهذا الذي قد كنت أهذا هو الربح الذي قد كسبته لأمرك لا عرفهم ولا الأصل يفهمون مضيء لأمر الله كان غش نفسه مهين لها أن يهب ويكرم وتزعم هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعمه وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عظم متينا قونا كنسا ina ta haskaka mutane kamar fitila yana kona kansa ina tamanin wai wannan shine zai sa ya samu wani rabo a duniya ko a lahira ba ka da uwar kuɗi ba ka da jari ka asara wallahi wani zai zo ta kuka ya ta kuka In nuna muku shi mai tsoron Allah ne ina gaya muku abubuwa na imani amma wallahi babu imani a zuciyarsa don kaje ka bincika ayyukansa kare ma da zai ci ba kare ma amma ya ku shi na Allah ne kaga ya kuluna ma la yaf'alun ya kuluna ma la yaf'alun saboda haka kuma yana da'awan shi masani ne malami ne ibnu qayyim yace wallahi jahili ne a jahilin ma shine na gaba gaba a jahilin ma shi don ya tozartar da umarnin Allah baɗi wa anal adani da'ati asra'u lil khana min asfali fi majrahu la yataqassam yana gaggawa wajen sabawa Allah amma yana mutane shi bawan Allah ne mutumin kirki so idan baka sani ba masifa in ka sani ko masifan ta fi girma to kaga ya kulu na mala mala ya falu suna faɗan abun da ba sa aikatawa wannan dukkaninsa ɗabi'a ce irin na na yahudawa wanda ubangiji subhanahu wata'ala yi mana bayani dangane da annabi musa da fir'auna Allah ta'ala ya zo musu abin a ubangiji subhanahu wataala ya aiko musu annabi Musa amma kuma ba su yi aiki da attauran ba amma kuma suna cewa su ne waliyan Allah su ne ‘ya'yan Allah su ne za su shiga aljanna ba mai shiga aljanna ta su su yahudu alhalin sun ba attauran a gefe ya ƙulu na mala ya fa'alun sannan na biyu wa ya fa'alu na mala yi umarun suna aikata kuma abin da ba umarce su da shi ba saboda me saboda son barna cikin gaskiya ga abin da ya zo a ƙura'ani ga abin da ya zo a sunar maza sama ba shi aka umarci mu da shi ba wa adi Allah wa adi Rasul man yudi Rasul a ata Allah don ya bi Allah manzala ya bi Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah sai a je shi a gefe sai a dauko wasu abubuwa daban wai su ne addini su ne addini wani ilimi ne na sirri sai maka ilimi ne na ladunni Qur'ani da hadisi wannan ilimin gama garin mutane ne in kai in ka dauki Qur'ani da hadisi ka shiga cikin gama garin mutane amma kana son ka zama na Allah ka bar Qur'ani da hadisi ka zo ka bi wani ilimi da wani tsara ya tsara maka wanda bai da hujja daga alqur'ani ko hadisi kaga wa yaf'aluna ma la ma la duk wanda yake bidiyoyi to yana aikata abinda ba umurce shi bane abinda aka umurce ka da shi shine sunna bidiyoyi kuma ba umurce ka da su ba wannan kuma ɗabi'a ce ta yahudu na sha gaya muku duk wata bid'a a asalin ta zama wajen yahudawa ne ubangiji ta la aiko annabi musa ya yake musu yadda su bauta Allah shi kadai amma dai dan kauce ya tafi ji gana da ubangiji ta la mai suka yi suka kama bautan dan maraki dan maraki fasaniya suka kama bauta suka ce wannan shine abun bautan annabi musa ma ya manta ne ku bauta masa suka kama bauta masa ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون النبي موسى ya zo muku da hujjoji da dalilai mujizoji da suke nuna ubangiji ta lashe kaɗai ne ku bauta masa amma yahudawa sai kuka je kuka riki ɗan maraƙi ɗan saniya kuka kama bauta masa kuna masu zaluntan kanku ɗan maraƙi saniya ba suka cewa annabi haruna da ya hana su ma suka ce a wannan shine ai ubangijin annabi Musa ma ya manta ne ya manta ne wai da ya tina da wannan shi zai ce su bautawa to ubangiji subhanahu wataala ya musu gargadi ba irin gugurmaya da ba da yahudu ba وقد ولقد أبنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا aka ɗauki dutse aka ɗora a sama wa yahudawa in ba su yi imani ba su yi riko da attaura da ƙarfi su saurari abin da annabi musa zai faɗa a lokacin suka ce sun yadda daga ba suka ce qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji ko mun saba ba za mu bi ba kaga ne ma'anan wa yafaluna na mala yumaru an ce su bauta Allah suka ce suna bauta dan maraki dan saniya rike a taura suka ta su ba za su yi ba to an ce ga abin da Allah ta'ala ya tsara na addininsa kai kuma kaje kana yi naka daban ka kaga wannan sun lufun kenan da suka zo wato ainihin bayan bayan Allah da gari sannan sai manzala sa sai ce faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min duk wanda ya yaƙe su da hannunsa mene ma'anar yaƙa da hannu shi shine inkari ya musu inkari ya hana su yana da iko sai ya hana su to wannan yana nuna cewa shi mai imani ne kuma mai gaskiya ne a imaninsa wato wannan daidai ne da fajuqarirhu biyadi mutum ya canja da hannunsa sai ce kuma duk wa man jahada bi lisani fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su da harshen sa shi ma mu'mini ne kaga wannan ko shi ne wanda ya fito a fili kolo-kolo ya musu gaskiya yaqulu al-haqqa wala ya kafu fillahi lau matalain, ina faɗan gaskiya ba tsoron zargin mai zargi da gaya mutane gaskiya idan ba ta a gaskiya ba tsoron wani ya zarge shi duk wanda ya wannan ya yi jihadi kuma shi mumini ne a zai jihadi ba sai da hannu kawai ake ba ko ana yi da harshe duk wata barna da ka yaƙe ta to jihadi ka yi ita abin kai da ya kafa ya kasa rabe-raben jihadi a cikin zadul ma'ad ai ya kawo jihadu arbabil bid'i wal ma'asi yaƙan yan bidiya da masu sabon Allah da me yake yaƙan su bil lisan da munafukai da harshe yake a kansu, man yi ta'ala na biyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhi ya kai maza su aka yaƙi kafurai da munafukai da me ya munafukan da harshen sa ya kashe munafuki ko ɗaya ba in ya kashe shi za a ce ya kashe sabansa don suna suna suna sa rigan sabai suna cewa su sabai ne so kaga Inan da yan bidiya da munafukai da azzalumai shugabannin azzalumai da masu sabon Allah ana yakansu da da harshe ka musu wa'azi ka kwankwashe su da ayoyin alkur'ani ka bayyana abin da suke cewa ba daidai bane kuskure kowa ya sani ka tsallaka ka karya musu logo ba tare da kana tsoron wani mutum ba a duniya ba ka tsoron zargin kuma mai zargi don wani zargi kawai yake tsoro ba ba duka ka za a yi ba ba zagin ka za a yi ba ba ɗaure ka za a yi ba a wai za a zarge ka ne a ta yi ba gaskiya ka faɗa ba ko ni zai zage ka shi kenan fa ba za ka iya faɗa gaskiya ba inda haka ne da annabawa su yaɗa wannan addini ba to kun dukan ga za a yi ma ni a akan Allah ne a akan addinin Allah ne menene saboda haka ba sa tsoron zargin zargin mai zargi suna jihadi da harshensu wannan akwai misalai da yawa a cikin suratu yasin da nabi isa ya tura wasu yan aikensa zuwa ga mutanensa wasu daga cikin mutanensa su imani sai sun ji su imani kuma sai suka shirya cewa da su kashe wa innan mutane suka shirya da su kashe su su innan yan aikin annabi isa amma wani ya kullo a cikin su yace ba daidai bane abin da za su kamar yadda Allah ta'ala ce wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون sai fito daga can nesan garin ya ku mutane ku ji tsoron Allah kar ku kashe wayannan mutanen ku bi wayannan mutanen kun imani da abin da suka zo da shi ku bi wanda ba zai tambaye ku lada ba don kun bi shi wayannan shiryayyun mutane ne ya ji tsoron kamai ba ya zo ya gaya musu ya zo ya gaskiya wannan wata yana ce masa habibun najjar shi ne wannan shahadan ya zo yi wannan wa'azin kuma ba abin zai faru da kai sannan ubangiji ta ba mu labarin mu'minu ali fir'aun fir'auna annabi musa ya yi wa'azi ya yi wa'azi akwai daga cikin mutanensa akwai wanda imani ya boye imaninsa amma kuma sai da ya fito da suka zo za su kashe annabi musa sai da ya fito ya ce bai kamata su kashe shi ba bai ji tsoron fir'auna ba ji tsoron jama'an fir'auna ba kamar inda Allah ta'ala ya ce ah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wani mutum ya faɗa mai imani cikin jama'an fir'auna yana koyi imaninsa yanzu za ku kashe mutumin da yake Allah shine abun bauta na kuma alhalin ya zo muku da hujjoji daga wajen ubangijinku ya za ku kashe shi ya ji tsoron wannan wannan wa'azin ba saboda haka zan gaskiya dole ne a tashi a faɗi musamman malamai musamman malamai dole ne su fito su gaya mutane gaskiya kar su ji tsoron zargin mai zargi in ba haka ba za a taɓa gyara al'umma ba kana jin tsoron wani ba za ka faɗi gaskiya ba yadda za a yi ka gyara al'umma idan ka koro aya kan duk wanda ta faɗi ba ruwanka kawai ka sauke ta kawai in hadisi ne kan duk wanda ta faɗi ka sauke shi me zai iya maka ba abin da zai iya maka rayuwa wani ma ba tsoro bane kudai ne kawai zai ana shi faɗan kudai ne kawai wai kar abin da ake dan bashi a dina ko kuma yana tamanin za a masa kada wannan ya sa ba a masa ba sai asara Allah ta'ala shine mai farwa wani bai iske baka ba sai in Allah ya kaddara abun abun ya biyo ta hannunsa sannan sannan sai ya baka so da haka mutsa tsaya akan gaskiya shine zai sa a gyara al'umma annabawa da haka suka yi da addinin bai je ko ina ma da sahabban manzo haka suka yi da addinin bai je ko ina ma to da wannan kuma jihadi ne babba idan aka rasa shi a cikin al'umma to al'umma za ta samu matsala al'umma za ta samu matsala sannan na gaba shine wanda ya jihadi a zuciyarsa wannan kai shine mai raunin saboda rauninsa bai sun yi zuciyarsa amma na dai shine mafi raunin wato ainihin imani amma dai yana da imani dai na farkon ya fi shi imani mai hanawa da ikonsa in yana da iko na biyun kuma mai hanawa da harshensa zai iya ya fi wannan sannan sai mai hanawa da da zuciyarsa wanda yake runa raunin imani to sai manzar sun haske ce walai sawara a zalika habbatu khardalin ko min imani habbatu khardalin babu kwayan komayya na imani ga wanda bai yi jihadi bai yaƙe su a zuciyarsa ba wato bai canja abun a zuciyarsa ba kenan falyughayyirhu bi qalbihi kenan bi lisanihi wa bi qalbihi to kaga da aka ce bai da imani kwata kwata ne yasa bai da imani saboda ai ya yarda da abin da suke ne duk wanda bai yaƙe su a zuciyarsa ba ya yarda da abin da suke ne inda bai yadda ba zuciyarsa za ta ke abun menene yakan abun a zuciya shine ka yadda cewa abun wannan mummunan abu ne kuma ka ji ba ka son sa zuciyan kana daga maka hankali akwai imani a tare da kai amma in babu wannan kenan ka yadda ka yadda da abin da suke yi ko ka halatta musu shi duk wanda ya halatta haramun abin da aka san shi kulo haramun ne kuma yarda da shi wannan ya fita daga musulunci gaba daya kaga walaysa wara'a zalika min al-imani habatu khardalin shi ya kharaja an da'iratul iman ya fita daga wato da'ira ta ta imani domin ya yadda da abu amma in yake a zuciyarsa ina nan da imaninsa Ina nan da imaninsa sai ga zo a hadisi manzon sama yace sayustamalu alaikum umara fatarifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a waman ankara faqad salima walakin man radiya wa taba za a muku su shugabanni marasa kirki masu wa Allah azzalumai duk wanda wani abun su yi mai kyau wani abun kuma mara kyau to mara kyan nan duk wanda ya kishi a zuciyarsa ya kubuta wanda ya inkarinsa shi ma ya kubuta amma matsala shi ne ko matsala shi ne wanda ya yarda kuma ya bi shi kan za ta sauka kansa masifan za ta sauka kansa so walai tsawara a zalika mai imani habbatu kardalin wanda bai ki abun a zuciyansa ba bai da imani ko da da kwayan komayya menene kwayan komayya habbatu khardal don ba kwayan zarra aka ce ba ko ba cewa kan tsalo zarratin ba habbatu khardalin kwayan komayya komayya shine ƴaƴan tsintsiya tsintsiya kafin a sharbe ta wannan tsintsiyar laushin idan ka je tana da wasu ƴaƴa in ka bare zaka ga ƴaƴa a sama to wannan ƴaƴan su ne me su ne komayya kaga ba su da wani nauyi ba su da wani girma ba bawon ba ƴaƴan cikin to shine komai ya to ba da imani ko da da kwakwa kawai ba da imani kawai in dai har ya yadda da abin da ake kuma ya yadda halal ne bai karin sama to amma idan a zuciyansa yana inkarin abun nan bai inkarin abun ba amma kuma ya yadda haramun ne to anan ba za ka ce ba da imani ba ba za ka ce ayi ridda ba kun fahimci bambancin mun ce canjawa a zuciya ta hanya biyu ne farko ka yadda haramun ne na biyu ka ci ba ka son abun in ka yadda haramun ne kuma ka ji ka yarda da abun kana son sa in ka yadda halal ne kai baka yadda haramun bane sannan ka ji kana son abun a zuciyanka ka yadda da shi ka fita daga imani don ka yi inkarin abun da Allah ya haramta amma in ka yadda haramun din ne amma kuma zuciyanka ba ta ki abun ba to wannan ka bi son zuciyanka ne kana cikin masu imanin amma mai rauni na ƙasa na ƙarshe wajen raunin ƙarshe ƙarshen rauni kenan akan wannan kenan sai ya zama na ko ƙwayan komayya na imani babu a zuciyanka wanda zai sa ka yi inkarin wannan abun amma ba imani kwata-kwata an cire maka shi ba amma duk wanda ya halatta haramun ma unyo min addini bi darura abinda aka san haramun ana zina ana shan giya ana sata ana ta'addanci da kisan kai da zalunci kuma kai dole halal ne nan ka fita daga musulunci ka fita daga musulunci dole ka yadda haramun ne zuciyanka ta yadda haramun ne sannan ka zuciyanka ta ji ba ta son wannan abun to nan ne ka kubuta ɗari ɗari bisa ɗari Allah kare mana imanin mu حديث نقب عن an الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان ولا أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه وانا حديث لقى أبو الوليد شين عبادة بن الصامت رضي الله عنه ألا يددش قال يتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم من الله صلى الله عليه وسلم مبايعه wato mun ɗauka masa shi shine ma'anar mu baya ala sam'i wa ta'a kan ji da bi wato mun yi hannu da shi mun ɗauka masa alƙawarin duk abin da ya faɗa da mu saurare shi kuma za mu bi shi za mu bi umarninsa ko kuma ala sam'i wa ta'a za mu saurari maganganun shugabanninmu kuma za mu musu da'a ala sam'i wa ta'a a bisa jin maganganun shugabanni da kuma musu da'a haka muka ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙawari sannan kuma fil usri a lokacin tsanani wal da lokacin sauki tsanani na rashin na yanayin rayuwa ko da a ce abinci yi tsada ko da rayuwa abin nan ta tagayyara ko da <coughs> samu ya ragu ko da an shiga wani hali na wahala to kuma duk da haka za mu yi wa shugabannin ta'a ko kuma ana cikin walwala da wadata sannan shaɗi da lokacin da muke cikin nishaɗin mu walmakarahi da lokacin da ba ma cikin nishaɗi shine ne almakara wato abun ke kenan lokacin da muke so da lokacin da ba ma so za mu yi wa shugabanni da'a sannan wa'ala ala alaina da kuma a bisa zaɓen kansu da suke yi su mamaye dukiyar gwamnati a kanmu su dinga satan kuɗaɗenku suna daga su sai ƴaƴansu ko da hakan suke yi mun ɗauka maza ma alƙawarin cewa za mu musu ɗa'a. wa ala anna nunazi al'amura ahlahu ko mun ɗauka masa alƙawari ba za mu yi jayayya da shugabanni ba shine Allah zai al'amura, ba za mu yi jayayya da shugabanci ba ahlahu ga masu shi mu ce za mu yi musu tawaye sai mun sauke su daga kan mulki ba za mu yi haka ba sai ta illa an tarau kufran bawahan sai dai idan kun ga kafurci bawahan a sarari In bi min Allah fihi burhan kuna da hujja daga wurin Allah a cikin sa cewa wannan abu kafirci ne to annan kuma sai ku musu tawaye idan sun ce za su tsora muku kafirci ku yi ridda ku bar addinin ku to nan sai inda karfin ku sai inda karfin ku ya kai nan kan za ku fito na fito da su amma in ba haka ba kuna kuna gani abu kaman kafirci ne amma ba ku da hujja ba ku da dalili a kansa ba a bayyane yake ba ba za ku fito na fito da su ba saboda kakkashe ku kawai za a yi don su ne da karfi sannan wa'ala, ala an naqula bil haqqi aina makunna, kuma mu dinga faɗan gaskiya a duk inda muke la nakhafu fillahi law in ba ma tsoron zargin mai zargi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sai ma ne fassara kana yace al wal makraw bi mai hima, kai wa mimin guda biyu in fataha ai fi sahli wa sa'ab a lokacin sauki shine asal wa sa'ab da lokacin wahala wal asratu al ikhtisas bil mushtarak Shi ne keɓantuwan wasu mutane da abin da ana tarayya a cikinsa dukiyan gwamnati ba ta talaka ba ne da shugabannin duka sai su zo su keɓance kansu su ne kawai masu moranta ya ce wa ƙasa baka bayanu ha an yi bayanin wannan Ba bawahan fatil ta'il muwahada wa wa din na kawai ba'un fataha ita kaɗe mai digo guda ɗaya ba da ha wawun bayan ta akwai wawun summa alifun sannan alifun summa ha'un muhmala sannan ha'un wanda suke wato mara digo ai zahiran ai kafirci bayanin la yahtamilu ta'wila imam ne yace wanda ba daukan ta'wili to na ji akwai matsaloli a ciki matsala ta farko mun yi wa manzala ta fa mubaya akan jin maganganun shugabanni cikin su menene mubaya shine daukan alkawari ana ce masa chipta saboda daga albai ne 'yan ce na saya na sayar maka na ciniki ya kulwa to an kulla wani alkawari to da aka ce akan jin maganganun shugabanni cikin su to amma matikar ba na sabon Allah ba ne to mun shugabanni suka ce a yi za a yi amma in bai saba Allah ba in ya saba Allah kuma ba za a bi ba ke sa manzo sun ayace la ta'ata li makhluqin fi ma sayatil khaliq ba ba abin abun halitta wajen saba ma halitti sannan alal mar'il muslimi sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lan yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a wajibi akan mutum musulmi ya ji maganganun shugabanni kuma ya bi matukar ba a umurce shi da sabon Allah ba idan umurce shi da sabon Allah babu ji babu bi to kaga abun akwai tarafani wa wa wasat a dangane da bin shugabanni akwai bangare guda biyu akwai kuma tsakiya akwai waɗanda su tawaye kawai shugabannin nan azzalumai ne kafure ne kawai tawaye ne kawai sai dai wuta idan za ta riba su da su ko su sauka Ta wannan sun wuce gona da iri akwai kuma wayanda za ka ji suna tallen kawai ayyuka shugabanni biya ko da akan sabon Allah ne ko akan sabon Allah ne a musu biyayya to kaga wannan sakaci ne wa addini ba abin shugaba akan sabon Allah wannan wata aqida ne wanda a yanzu tana yawo a cikin al'umma kawai shugaba ko ma ba daidai ba kawai dai a lallaba a tafi a haka kawai kuna raunin imani kenan kuna fifita umarnin shugaba akan umarnin Allah wannan tsoro ne kawai da kwaɗayi ba daidai ba ne to na tsakiyan shi ne me idan suka umarce ka abun da ba sabon Allah ba ko ayar alkur'ani ba ta sauka a kai ba hadisi bai zo a kansa ba matukar bai saba wa aya da hadisi ba dole ka ka musu biyayya a cikin abubuwa na tsari na rayuwa sun sa doka dole ka bi na biyu shine idan sabon Allah suka umarce ka kai to wannan ka ce la da atali makhluqin bima tasil khali ba za ka yadda ba Allah ta'ala ya ce kai sallah sai ce ba za ka yi sallah ba zai ka ta umarnin Allah ya riga naka umarnin Allah ya riga naka ba za mu bar umarnin Allah mu bi naka ba kaga malan yi umar bima tasil kenan matikar ba mu ce da sabon Allah ba masu wannan aqidan su ne suke da aqida wasiya su ne suke da aqida na daidai inda bai saba Allah ba a bi su inda saba Allah kuma ba za a bi su ba don bin Allah yana gaba da bin shugabanni ha to ai Allah ne yake a bi su idan ka saba musu kuma ka saba Allah saboda cikin su mai kai ai kaman iyaye ne Allah ya ce ka bi su amma matikar ba sabon Allah bane in suka umulke ka da sabon Allah ba za ka bi ba don Allah ne ya ce ka bi iyayen to ta yawa kuma za ka saba masa wajen bin iyaye don ka bi iyaye ka fifita iyayen akan Allah kenan ka shuwa shugabanni ba za ka bi su ba wajen saba wa ubangiji wata ala. wannan shine magana ta gaskiya shi yasa sai na Umar a lokacin da ya zama khalifa daga cikin hudubar da ya yayi bayan yayi tawabun sa qad wallitu alaikum walaktu bi khairikum fa in asabtu fa'inuni wa in akhdatu fa qawwimuni yace an an sani in zama shugaba akan ku amma fa ba don na fi ku bane kawai abu ne daga Allah idan na yi daidai to ku taimaka mini kan daidai in na yi kuskure ku gyara mini adi'uni ce kuma yace adi'uni ma ata'atu Allah wa rasulahu fa idza aqitu Allah wa rasulahu fala da'ata li alaikum ku bi ni matukar na bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in na saba wa Allah ko na saba wa manzala ta sama to kar ku min biyayya kaga wannan shine shugaba kenan sai kuma yana sabawa Allah da manzo Allah kuma a ce a masa biyayya wace irin akida ne wannan kuma to wannan sabuwar akida ce sabuwa ce amma idan akida ce ta Qur'ani da hadisi idan shugaba umarni da sabon Allah ba za a yi shi ba sai dai in ya umarni da dan Allah ko abun da yake bai sabawa ubangiji ubangiji ala ba ko da na dokokin duniya ne da tsarin rayuwa amma in ya ci karo da na Allah to ba za a yi masa biyayya ba haka sai na Umar shi ma faɗa yace man ra'a fikum man ra'a minkum fi ya'wijajan falyuqawwimni bi sayfi falyuqawwimni duk wanda ya ga na karkace ya dawo da ni hanya aka biya wa talakansa da aka nada shi shugaba sai wani ya tashi da takobi ya zare takobinsa yace kaga wannan idza ra'ayna fi ka'wijajan nuqawwimukum bi hadha idan muka ga ka kauce hanya da wannan zamu daidaita ka da wannan takobin ya zare takobi ya nuna masa me yace الحمد لله الذي جعل في أمتي من إذا رأى في وجاجا قومني بسيفه يتي ناقودي وعلا دي سنة أتكين جماعة أخوي وانت إن يكنا كوتي زي دي دي تاني دا تقو منسا كما ما سوزون غزكا جنان to duk wani lokacin wato lallabi lallabin wallahi tallahi muna asaran wasu abubuwa na addinin mu kuma shine yake sa ai ta zaluntan ku ai ta saboda ba abinda aka ko na sabon Allah ne kuna yin amma kun riƙe addinin ku in ya saba Allah a ba dai anan ba kam wallahi tallahi duk wanda ya riƙe addinin sa kowa ne dole ya ji tsoron sa duk wani azzalumi sai ya ji tsoron sa in an san don addinin kake yi wallahi tallahi za a ji tsoron ka wanda yake biyayyan yake saba wa Allah to shine mutumin banza a wurin su sun sani ile yana da wata maslaha ne da su to da zamu riƙe addinin mu wallahi zalunci zalunci nan da mu rike shi to al'amarin tarafani ne wa wasat wato karka je ka wuce gona da iri komi duk abin da shugabanni suka yi ka fito ka zage su ka yi musu tawaye ka ce za ka yaƙe su wannan ba gidan ahlus sunna bane ko da kuma azzalumai ne wala nal khuruj ala a'immatina wa wilati umurina wa injaru mu ba mu ainihin wato tawaye wa shugabanni da shugaban nan da shugabannin mu ko da sun zama azzalumai wannan koyarwa ce ta manzala sa sun yace za a shugabanni azzalumai masu wawashe muku dukiyanku amma ku yi haƙuri isbiru hatta talƙauni alal haudi yace ku yi hakuri har sai mun haɗu a lahira wajen tafkina kar ku damu ku musu biyayyan ko da suna zaluntan ku har sai mun haɗu a lahira kinan za a kwato maka haƙƙinka a lahira to amma idan aka ce ka saba wa Allah fa sannan ko ba za ka wasu biyayya ba ba za a ce a ah, duk abin da suka faɗa ai dole ne su ne to kai baka da naka baka da ka baka da qur'ani ko hadisi duk abin da suka faɗa sai ka bi yaushe za su yaushe za su ga kiman addininka da musuluncin Haka kaga shikenan komai ma za su iya hana ka tunda kila galibin su da ba ma kila ba galibin su ba addini ne a gaban su ba komai za su yi saboda maslahan su ta rayuwa dole a dinga takaka a takaka a nan a takaka to mu ba yan gaza bane masu cewa ai ta shugabanni tawaye bane amma kuma ba yan sassauci bane wanda za a ce a musu biyayya a ta ko'ina wai abin da suke kawai shi kenan a lallaba a lallaba to a dinga take ku kenan addinin kuma sai an take su to da aka tsaka tsaki ne za a tsaya yadda magabata suka tsaya in sun yi kuskure lalle kuskure ne a bayyana musu in sun yi daidai a bi su akan abin da yake daidai kuma a daraja sun a karrama sun a yi musu biyayyan ba wai a musu tawayen ba amma tawayen ma in ta kama za a tsora muku kafurci manzo sun aike ku musu hatta idza ra'aytum kufran bawahan in takum fihi min Allah burhan shi ma wannan din in dai kafurci za a dankara muku to dole ku fito sai inda karfin ku ya kare don gara ka mutu akan kai asaran addinin ka addinin ka yana sama da rayuwanka bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم malam ga tambayoyi kamar haka a wannan mai tambaya ke cewa malan ya ake yin sujadan a kabli idan liman ya wuce mutum da wadan rakawoyi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah indai har ka samu raka'a ce cikakkiya to lalle za ka yi sujadan kabli ka da liman ko da raka a ɗaya kawai ka samu rafkanuwa ta kama shi zai yi kabli kafin ya sallame to za ka bi shi wannan kabli in kuma di ne to in ya sallame ka tashi sai ka cika ta sallan ka ba di amma baka samu raka ko ɗaya ba kamar a ce ta hiya ka samu ko sujadan ƙarshe kawai na raka ƙarshe to a nan idan zai yi kabli ba za ka bi shi kabli ba sai ka zauna sai ya sujadan kabli in ya taso ya sallame sai ka miƙe sai ka sa sauran sallolinka nan akar wannan yace mai matsayin yin musabaka a mun sha amsa wannan na yara ƙanana ya halatta na makarantu amma na balagaggun mutane su dinga karanta alkur'ani domin su samu wani abun duniya to wannan karanta qur'ani ne ba don Allah ba baya halatta duk gyaggyarawa da kake da karatun da kake don a baka mota ko ka shahar kai na daya wannan kan karanta qur'ani ne ba don Allah ba kuma qur'ani don Allah ake karanta shi ibada ne karanta shi ko ne harafi je kana da lada lada goma kuma za su mace ikirar ƙura'ana wai abin nan ikirar ƙura'ana min ƙabli an yi ake ƙaunin ya ta'ajjalu na huwa la ta'ajjalu na ku karanta alƙura'ani don ku samu lada kafin wasu mutane da za su zo suna karanta shi don su samu abun duniya ba don abun abun lahira ba don da zai karanta saboda Allah yana ta gyara murya yana ta fiskitawa domin wannan ba don Allah ba domin a bashi wani abun duniya to shi ma san abin da yake riya ne yake domin ƙura'ani ibada ne wato ainihin karanta shi kuma bayan ma kayiriyan. riyan kana nan kana addu'a kuma wani ya bata alqur'ani domin in bai fata ba kai ba za ka yi na ɗaya ko na biyu ba dole sai an yi wa wani canja za ka je kai ta addu'a Allah ya sa dai wani da zai zo na ya zama ya bata an masa danja biyu ko biyar ko shida kana kana ta addu'a ba ta maganar Allah ba ta karatun alqur'ani dole wannan akwai shi a zuciyarka don da yake addu'a yi na ɗaya? to yana addu'a wani ya bata qur'ani ne sai in duk ba wanda ya bata kenan babu me babu na ɗaya babu na biyu babu babu na uku amma yara ƙanana wanda basu balaga ba dama su abubuwan su akwai dan gasa-gasa don a da su ko ba su balaga ballen da za a ce musu a ce sun yi riya ko an rubuta musu alhaki ko wani abu wani yana da kyau a makarantu a yi haka domin a da su wajen karatun alkur'ani amma ka riga ka balaga kam ka yi karatun ƙur'ani ka don Allah nan malam wannan take cewa ni ne na ke neman mata shin idan na mallake shi na yi laifi Ah, to to ta za zaki mallake shi asiri kenan za ta yi ba daidai ne, kuskure ne tafi kenan haramun ne alfasadu la yu'alaju bil fasad ba a gyara barna da barna ba a maganin barna da barna sai abin da zaki kuma kila ya ma zinan Don ki je kin yi tsafi kika mallake shi to gara ma zinan da a kan tsafi kika don tsafi kafurci ne zina kuma sabon Allah ne to abin da zaki ki iya kokarin ki ki hana shi idan ya ke hannuwa to za ki iya neman rabuwa da shi domin ba miji ne da za a zauna da shi ba zai iya sa miki wani ciwon ta har abada gila ki mutu ba za ki warke ba nan malam me hukuncin wanda bai cire zakka wanda bai cire zakka ubangiji ta dace allazi wallazina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما لأنفسكم ما كنتم تكنزون hukuncinsa shine duk wanda ya ajiye kuɗi ba a cire ko dukiya ba a cire mata zakka za a kona ta ta zama dalma a dinka masa lalar da ita ranar alkiyama ana kona goshinsa da fiskansa da sauran sassanin jikinsa da ainihin bayansa a dinga cewa ka ɗanɗani dukiyan da ta tara baka cire mata wato ainihin zakka ba sannan ya zo a hadisin nan cikin za a mai dukiyan maciji a naɗe masa macijin a wuyansa dinga saran fiskansa yana cewa ana maluka wa ana kan zuka ni ne dukiyanka ni ne dukiyan da ka tara baka fitar mata zakka ba Allah ya sauke shine ma na karshe na na karshe to Allah ya samu حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين